أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wabadu yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya ibn malik kamar yadda muka saba insha Allah zan karanta sai a karanta وهب وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم من قبل كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وجوز لا وانو ضمير الشان أو لا مبتدأ وانو ضمير الشان في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما والتزم التعليق قبل نفي ما والتزم التعليق قبل نفي ما والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم وإن ولا لام كذا والاستفهام ذا لهم حكم كذا والاستفهام ذا حكم to har yanzu muna bayani kan zanna wa akhawatuha ko kuma mu ce af'alul qulub ko kuma mu ce af'al at-tahwil ko kuma at-tafsil muka ce kamar yadda kana take shiga wa mubtada da khabar kamar yadda inna ke shiga wa mubtada da khabar haka su ma suke shiga wa mubtada da khabar sai dai abin da ke bambanta su da inna da kana su suna yi wa muftada da khabar nasba ne mubtada sai kasance maf'ulul awwal khabar sai kasance maf'ulul thani misali kamar ka ce zanantu zaidan qa'iman alimtu al-ilma nafi'an wannan maf'ulul awwal wannan maf'ulul thani to sai muka yi bayani muka ce af'alul qulub sun kasu kasuwa guda biyu akwai mutasarrifa akwai ghair mutasarrifa akwai wacce take cancanzawa daga madi mudari am ismul fa'il ismul maf'ul masdar da sauransu akwai waɗanda kuma suna lazimtan siga ɗaya ce kawai kamar am kamar har da ta'allam muka yi bayani a kansu to insha yau karatun da za mu yi za mu yi bayani kan abin da ake cewa at-ta'liq da kuma al-ilqa da al-i'mal al-i'mal shine cikakken aiki ma'ana wannan fi'ili daga cikin fi'ilolin nan ko ko a samu wani fi'ili daga cikin fi'ilolin nan yayi aikin da ake tsammanin yayi me aikin da ya kamata ya dama ya mubtada nasba ya khabar nasba sai mu ce wannan maf'ul awwal wannan mu ce maf'ul kama zanai zanantu zaidan qa'iman alimtu la ilma nafi'an wannan ana kiran shi i'mal aiki aiki ya yi kyau ya cika muna fahimta akwai abin da ake cewa ta'aliq ta'aliq ma'anar shi rataya amma ba rataya ba abin da yasa suka ce da shi rataya wato ma'anan shi ya zanto wannan fi'ilin aikin shi ya lalace a labzance amma a ma'anance yana aiki yani misalin ya kamar ka ce la zonanto lazaidun qa'imun zonanto lazaidun qa'imun kaga zonanto fi'l fa'il allam lamul ibtida zaidun mubtada' qa'imun khabar ina aikin sa yake anan a zahiri bai aiki ba amma a mahallan mahallinsa ya yi aiki don ka tashi arabi zaka ce wa jumlatul mubtada wal khabar ko kuwa wa jumlatul ismiyya fi mahalli nasbin saddad masaddad maf'ulain dan da maf'ulai guda biyu ke nema to shine ta'liq yani zahirinsa a lafzance aiki ya lalace amma a ma'anance aikin sanana don haka sai ka ce a ta'aliqu tarku al'amali lafzan la mahallan limani'in shine a bar aiki a lafzance ba a mahalance ba saboda wani dalilin da zai zo ya hana zonantu la zaidun qa'imun abin da yasa zonantu bai aiki a nan ba saboda shiga lamu to kasantuwan ta shiga ba za mu ce da shi aikin ya lalace ba sai mu ce a zahirin abu aikin ya lalace amma mahallinsa aiki na na da haka in ka tashi ka ce wa jumlatul mubtada'i wal khabar ko wa jumlatul ismiyya fi mahalli nasbin saddad masaddad maf'ulai saddad masadda maf'ulai muna fahimta to yadda zaka tabbatar da haka cewa mahallinsa da aiki idan atif jumlar atufiyya ta zo baya misali mun ce zananto la zaidun qa'imun sai ka ce wa amra zananto la zaidun qa'imun wa amra a to nan ba nasu ba me kawo amran zuku ka ce wa amrun gama ma'tufun ne alama halli la zaidun qa'im muna fahimta shine karatu mu na can baya da muka yi ah, na la'an nafiyar lijins in ba manta ba la haula wala quwwatun wala quwwatan muka yi bayani muna fahimta shine mawaƙi ke cewa wa ma kuntu adri qabla azzata malbuka wala muji'ati alqalbi hatta tawallat da ni ban san abin da ake cewa zafin zuciya da tabarfasa ba sai dai hadu da azza jiza wa ma kuntu adri don dara yana ɗaya daga cikin wa in adiri a qaribun an ba'idun ma tu'adun dara yana ɗaya daga cikin af'al alqulub in ba manta ba to wa ma kuntu adiri qabla azzata malbuka malbuka kaga malbuka anan jumla ce mubtada wa khabar albuka'u ma asalin sa kenan ma kuntu adiri albuka'u ma mubtada wa khabar zahirin sa bai aiki ba amma da ta cikin asu ta ce wala muji'atil qalbi muji'at jam'i ne na mu'annas sani dama shi kuma san yurfa da dam wa yunsab wa jar sai ce wala muji'ati kaga ya afa fi ala mahalli malbuka muna fahimta malamai wannan shi ake cewa ta'aliq aiki ya lalace a lafzance amma mahalci aikin sanana to akwai abin da ce kuma ilga sarayarwa ko ko hurgarwa ko koyarwa shine aikin ya lalace ba a lafzance ba ba a mahalance ba ba mamaki kuma ba wani dalili ba tare da wani dalili ba misali kace zaidun zanantu qa'imun zaidun zanantu qa'imun kaga aiki ya kamata kace zaidun zanantu ya eh, ka haka ya kamata ka ce to a nan ka za aiki ba tare da wani dalili ba kuma ya halatta ka ce zaidun zonanto qa'imun ya halatta sai zaidu ya kasance mubtada qa'imun sai ya kasance ne zonanto sai kasance fi'il fa'il bai da wani aiki yana muna fahimta shi ake cewa ilgha kaga anan ka lalata aiki ba da wani dalilin da ya hana ka lalata shi ba amma a can ta'aliq dole ya samu dalilin da zai hana ka sai ka ce to tunda an samu dalili khalas lafazi aiki ya lalace amma mahalli aiki zai aiki abinda ke bambanta su an fahimci bambancin malamai طيب to wannan ta'aliq din da ilga baya shiga wahab da ta'allam baya shiga wahab da ta'allam saboda su ba su da wata siga in ba amri ba. Fakultu a jirni aba malikin wa illa fahadni imra'an halika. A jirni habli, ta’allam shifa’an nafsi ƙahra a duwiha, fa balik bi lukfin fitta Su ba a magana su, saboda su nawaqis yani suna da illoli suna da rauni, don haka da ta'aliki da ilga'i ba ya shiga wa habda kuma ta ta’allam. muna fahimta five sannan waɗancan fi'iloli da suke canzawa kamar irin su alimtu irin su hasibto irin su daraitu irin su zananto waɗanda suke canzawa yadda madi ya aiki haka mudari'insa zai aiki ba ka ce zanantu zaidan qa'iman ma sai ka ce azunnu zaidan a amri sai ka ce zonna zaidan qa'iman a ismul fa'il sai ka ce ana zannun zaidan qa'iman yani yadda madi ya aiki haka mudari'i zai aiki haka kuma amr zai aiki haka ismul fa'il kai haka ma ismul maf'ul zaidun maznunun abuhu jalisan tunda ana samun maznun haka kuma masdar ما ظنك زيدا جالسا منافع انت ko كوكو عجبت من ظنك زيدا قائما مصدر أمان يا aiki don haka ba wai yana keɓanta da mazi bane ne kane a mudari na shigansa in ma amri akwai in kuma ismul fa'il ismul maf'ul masdar yadda mazi ya aiki haka su maza su aiki muna fahimta ma shine malam ke cewa wa khussa bit ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli hab an keɓance ta'aliki shine aiki ya lalace a lafzance a mahalce ya aiki saboda wani dalili da ke lalata shi wal ilga'i da kuma watsarwa ko sairarwa shine aiki ya lalace a lafzance da kuma ma'anance ba tare da wani dalili ba to an keɓance waɗannan ababai guda biyu ma min qabli hab abubuwan da suke gabanin hab wato fi'ilolin da aka ambato gabanin hab su aka keɓance da waɗannan aiki wani fi'iloli ne su ne eh, a'ani ra'a khala alimtu wajada zanna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadara wa ja'ala lak ka ataqat su su ne suka keɓanta da ta'aliki da kuma ilghai ma qabli hab wa ulzima hab al'amra ita ko haf an nazimta mata al'amr aikin umarni ba ta da wata siga idan ba al'amru ba shine wal amra hab qad ulzima yani wa qad ulzima amru hab ko ko wa qad eh, ulzima amra hab hab nan an nazimta mata amr muna fahimta kaza ta'allam haka allah. ita ma ta mata amr dan da masu bi ne muka ce suna lazimtan sigan amr da hab da kuma ta'allam amma ba wanda kai ka sani ba ta'allam dinna ta ta'allama ya ta'allamu ta'allam ba shi ba wannan ta'allam din ya fado cikin babin yani zanna shine muke magana ولغير الماضي من سواهما جعل كل ما له زكين زكين معناه علم an sani wale ghairil madi abinda ba madi ba min siwahuma ta bangaren abinda ba nasu bane su biyu din nan ana fahimta al kulla ma lahu zukin dukkan irin hukunce hukuncen da aka sani an sanya wa madi to ka sanya wa abinda ba madi ba ma'ana hukunce hukuncen da ka sanya wa fi'ili madi to duk abinda ba habba ne ba kuma ta'allan bane ne to ka sanya mashi wannan hukunci sawa'an kana mudari'an kana amran isma fa'ilin maf'ulin koko masdar malai muna kai wannan magana طيب to yanzu ma ya mana bayani ya ce ta'aliki shine aiki ya lalace a lafzance amma ba a ma'anance ba sannan ilga'i shine aikin ya ma lalace a ma'anance da lafzance ba tare da wani dalili ba to shin wai ilga'in nan in sarayar da aikin fi'ili dole ne a ajaizi ina iya cewa zanantu zaidun qa'imun ina iya faɗi haka ina iya cewa zaidun zanantu qa'imun in kace da ni a ah, in nace zanantu zaidun qa'imun kace mani a ah, kai mallan kai kusa ce a a wurin ilga'i ne ba a imali ba ban so in sa fi'ilin yayi aiki bane wannan kuma ya halatta ja'izi ne ba wai dole bane ana fahimta amma fa a babin zanna ya halatta to muƙaddari akwai wani al'amari wanda zahirinsa aiki ya lalace eh eh eh ai da malon maza kamar shi zaidun zonantu qa'imun zonantu zaidun qa'imun dukkan shi ala asasi annahu mubtada wal khabar eh eh zai kuma nasba eh ai saboda ai misalan iri biyu ne daban-daban zaidun zonantu qa'imun zaidu anan shine farko zonantu zaidun qa'imun zonantu ita ce anan ta farko ka gane ai don haka dukkaninsu in ka cire zonan tunan ta farko ka ciro wancan ta tsakiya kowane zai mubtada ne da kaba amma ba dole bane ka ce haka zanantu zaidan qa'iman maf'ul awwal na zaidun qa'iman anan akwai dhamir يعود على زيد شنو مفعول gagare gane idan zahirin abu ya zo zahirinsa ya zo aiki ya lalace to abinda za ka kaddara za ka kaddari lamun ibtida ko kuma ka kaddari damiru sham in ya zama ta'aliq ka gane yani sai ka kaddari lamun ibtida ko kuma domiru sha'an misali kaman eh, mawaƙi yana cewa ehm, wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu ƙasidan kyab ibn zuhair ne ko بان سعاد فقلب اليوم مكبول متيم إثرها لم يبد مكبول فهر يكينا شوى وما إقال لدينا منك تنويل ما يفرقون بيتني أرجو وآمل أن تدنو مودتها yana Ina roƙo yana bege ce ina so dai a ce ƙaunan na da nake miki da kuma bege ya kusanto arju wa amulu an tadnu mawaddatuha to mahallu shahid shine وما إدخال لدينا منك تنويل أي خالة mun ce yana ɗaya daga cikin af'alul qulub ma'anan shi zato mudari insa shine iqalu ina zato to dai ya tashi anan sai ce wa ma iqalu ladaina kaga anan zahirin al'amari aiki ya lalace zahirinsa iqalu a nan ba ta yi aiki ba to idan irin wannan al'amari ya zo wanda yake zahirinsa zahirinsa kana ganin bai aiki ba to za ka yi imalinsa ba ta bane ba ba bane amma imalinsa za ka yi za ka mai da shi ya yi aiki amma za ka kaddara zamiru shan ko kuma ka kaddara lamu Littida. yani takadirinsa a nan wa ma ikhaluhu لدينا منك تنويل وما إخاله لدينا منك تنويل تو إذا كتاش إعراب ضمير الشأن إن هو ضمير الشأن شنو مفعول الأول شنو مفعول الأول لدينا منك يعني تنويل لدينا منك من نعم، دوك الجملة شيء وتو اسمية مبتدا والخبر إتكما إن كتاشي sai ka ce jumla wa jumlatul mubtada'i wal khabar ko wa jumlatul ismiyya min al mubtada' wal khabar saddat masadda maf'ulain eh na eh ai saboda shi kaddara shi akai tunda ba wai zahirin sa bane bayyana ba wai a bayyana sai da aka kaddaro shi aka same shi don haka ce sai ka ce sadda masadda maf'ulain eh muna fahimta to hakan nan kuma wani yana cewa kaza uddibtu hatta sara min khuluqi anna wajadtu malaku shimatil adabu wai shi haka aka tarbiyantar da shi eh, da inda ya samu tabi'a mai kyau kawai ladabi shi kenan sai ɗauka to mahallu shahid kaza uddibtu hatta sara min khuluqi anna wajattu milaku shimatil adabu wajattu sai ce milaku ya kamata ya ce anna wajattu milaka shimatil adaba anna ya kamata ya ce milaka zai zama mai al'adab zai zama mai to sai ce milaku shimatil adabu zahirinsa a nan wato aiki ya lalace muna fahimta to ba bai lalace ba sai mu ce wajattu yana nan cikin af'al nasa na na abin nan eh, qulub yana nan a cikin sa five sai ka ce milaku anna wajattu milaku milaku zai zama mubtada wa huwa mudaf ashimati mudaf ilay al-adabu sai zama khabar mubtada sai zama khabar mubtada kafin nan ai za ka kaddara damiru shan a wurin ai takdirul kalam anna wajadtuhu lamilaku shimatil adab za ka kaddara damiru shan ko kuma kaddara lamul ibtida anna wajadtu lamilaku shimatil adab sai ka tashi ka ce wa jumla jumlatul mubtada'i wal khabar في محل نصب سدت مسد مقولين كوكتي والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مقولين muna fahimta ko malamai نعم نعم نعم ايه ايه ilga'i galibi kashi uku ko dai ya tsayu a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe amma idan ya tsayu a farko galibi ba a cika son ya aiki ba kamar zonantu zaidun fa'imun wasu na ganin kamar basurawa suna ganin in da ya tsayu a farko ilga'i bai da ma'ana sosai ka sa shi aiki amma idan ya tsayu a tsakiya ko ƙarshe kamar zaidun zonantu qa'imun zaidun qa'imun zonantu kaga fi'il ya zuwa ƙarshe to da tsakiya da ƙarshe a wurin su kai ilga'i ka gane ai to amma wannan abin da muke yi zahirinsa zahirinsa aiki ya lalace ka gane to amma mu muna so mu ce yayi aiki saboda akwai wani dalilin da muke gani ya hana mu abun ya aiki amma shi ilga'i ai ba wani dalilin da zai hana kai aiki babu shi ka fahimta to shine ne malam ke cewa wajawizil ilga'a ka halatta yin ilga'i sarayarwa la filibtida ba a farko ba karka ce zanantu zaidun ka'imu. <laughs> eh wani damira shani ka kaddara damiru sha'an aw lam ko kuma lamu ibtida yaushe fi muhimmin cikin abin da ya zo da ɗimuwan cewa ilga ilgha ma taqaddama cewa ilga'i ne a wurin eh abin da yazo maka da inuwa kaman ilga'i ne a wurin to to ka kaddara damiru shan ko kuma ka kaddari lamul ibtida na kamar yadda muke magana kan an والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إنك تي أريد أن أشرب الماء مرأة أتكى كسكري بقى سيكا تي أن أنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن muna fahimta a to تو تو إيش a ya'ani zahirin abin da ya bayyana kake gani ilgha'i ne bayan ga sharuɗa sun tabbata kuma fi'ilin ya tsayu a farko anna wajadtu milaku shimatil adabu wa ma ihwalu ladaina minki tanwilu aka samu abin da zahiri ya kamata ya aiki amma bai ba to ka kaddari zamiru shan ko kaddar lamu ibtida na ina ga zamu dasa aya nan <laughs> eh abin nan za tsaya na eh na na ايه فالاحسن الفصل بقدر او نفي نو لو او تنفيس كو وقليل ذكر لو اي فالاحسن يجي ايه ba ya lazan mama bane. ne eh. <laughs> na eh eh duk kusa abu ɗaya ne duk kusa abu ɗaya ne na eh na'am na'am misali muka ce za ka ce zonantu la zaidun qa'imun muka ce za ka ce zonantu la zaidun qa'imun zahirin jumla zonna da ya kamanci ta ayyuka na maf'ulul awwal da tsani a nan ba ta yi ba wanda muka ce shi muka ce Ta ta'aliq wato a ne aikin ya lalace amma a ma'anance aikin na nan idan ka ga dama wannan bayan ka ce la zaidun qa'imun kana ce lamul ibtida zaidun mubtada qa'imun khabar wa jumlatu jumlatul mubtada wal khabar saddat masadda maf'ulai ɗaya kenan idan kuma kana so ka tabbatar da al'amarin to idan afis ya zo bayan jumla zonantu la zaidun qa'imun wa amran gashi an samu nasu ba da haka suka ce ma'atufun ala mahalli la zaidun qa'imun ka fahimta ai ya kamata ce zonantu la zaidun qa'imun wa amrun amma suka ce wa amran ma'tufun ala mahalli la zaidun qa'id to sai ake ce ta'alik ai a fasara kenan kwarai misali ne kamar ka ce ya sa'idu wa zaidan ta'ala au ta'ala ya sa'idu wa zaidan ta'ala E, yani ai ya kamata ce ya sa'idu wa zaidun amma suka wa zaida saboda asalan shi munada asalinsa maqulun bihi ne munada alam مبني على الضم في محل نصب مفعول به كان يعني اي تقدير سأدعو سعيدا da ka tashi sai kai asafin zaidu a kan mahallin sa'idu كامل تو حاجه ليكي ظننت لزيد قائم وعمرا نعم نعم عليكم السلام ايه ايه ايه muka ce wa jumlatul mubtada'i wal khabar fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulain yani maf'ulin da ya kamata ya zama biyu na biyu ta hana shi bayyana shi ne maf'ulul awwal yani ta tara wurin maf'u ya kamata su bayyana su biyu amma wancan ba kaddara shi muka yi ba ai kaddara shi muka yi ai ai kaddarawa ne asalin sa wa ma ikhwanu ladayna minki tanwilu asalin sa ba yana wa ma ikhwanu ladayna minki tanwilu asalin jumla kenan ما لا غير نعم أهلا بك ايه eh eh eh anan ai khitab ne lil inas khitabun ne ga mata don haka anan zaka ce filul mudari mansub ka gane domin abin nan yafuna khitab ne ga mata don haka an harfu nas yana nuna aikinsa aikin sa يعفون فعل المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب بأن كان فهمتها؟ دون عندما يبنى فعل الفعل المضارع يرفع إذا إذا إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء ويبنى على الفتح نون التوكيد ويبنى على السكون توشين هنا يعفون فعل المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب بأن shi sai ce illa an yafuna ba wai ga maza ake magana ba da mata ne ake magana eh eh kwarai da gaske ai idan fi'ili ya kasance abin ga naqis wawi da maza da mata suna daidaita kama ala za ka ce hum ya alauna wa hunna ya alauna eh, ka gane ai don haka yani da mata da maza suna daidaita a wannan hali ya da'una gashi da'a hum ya da'una wa hunna ya da'una gashi da fi'ili ne naqis alwawi kama fa a ah. kwarai da gaske eh <laughs> yana bambanta suna bambanta eh na eh haka ne alaikum salam na'am eh yani ka halatta fara da aiki amma ba farkon jumla ba misali zanantu zaidun qa'imun karka ce haka tunda fi'il ya gabata ba a yin ilga'i a wurin malamai mafi yawanci idan jumla ta tsaye a farko sai dai filin ya zo tsakiya ko ya zuwa ƙarshe zaidun zanantu qa'imun zaidun qa'imun zanantu kaga na ilga'i ne amma ba kace ka zanantu zaidun qa'imun ba don ya tsaye a farko shine la fil ibtida ba a farkon jumla ba tambaya ta ƙarshe na'am eh na كنت أظن من

shi ne sadda masadda maf'ulai ne ana domin anna ai tu'awwal bil mazdar ka gane to in ka awwala ta da mazdar ya zama sadda masadda maf'ulai ne kenan duk gaba ɗayanta eh saddad masadda maf'ulai haka ne wa alaikum salam

takan ah, a matsayin ai shi ne abu uku muka ce akwai iman aiki akwai ta'aliq aikin a zahiri ya lalace amma a batuni yana na sannan akwai ilga'i warwas bayana ba za a nemo shi ba سبحانك asafiqatu in Allah kai musati mai za sai mu mai darasin <laughs> na ga kamar ya dai nauyi kwarai <laughs>